guga ne kawai don ya ɗebo ruwa saboda su matafiya ne suna son su sha wannan ruwa su wuce wurin tafiyar su to dai ga guga ta shiga cikin rijiya kuma ga annabi yusuf yana cikin rijiya wata allaka biha yusuf sai yusuf ya makale ma wannan guga ba haraja mai gugan nan sai gashi bai jawo ruwa ba sai ya jawo yusuf balan mara abu lokacin da ya ga ainihin yusuf din ala ya bushira kai ga wani bushara ba ma'ana ga wani yaro hadiri haza wa katukum ya ce fito da shi wannan lokacin ka ne ya kuma koma ya ce haza gulamu kai ga fa wani yaro wani yaro ne wannan aka ce yaron nan shi ake ce mashi yusufu shi ko yusuf din nan lokacin da yan uwansa suka jefa shi a cikin rijiya lamma da agida wata lokacin da ya yi addu'an nan tasa a sabi wancan da ta wuce to a ji da kyau shi bawa na Allah in ya roki Allah yakan samu biyan bukata ne cikin gaugawa to Yusuf ya roki Allah lamma da ayu lamma da lokacin da ya addu'a bila watihi da addu'a nan nasa a sabika wancan da ta wuce to sai ku ji da kyau ma ba ta fi bai kwana cikin rijiya kaga Allah ya karbi addu'a da cikin gaugawa ma ba ta fi bai kwana a cikin rijiya ba menene wannan addu'a yace ya shahidan gairu ga'ibin ya kariban gairu ba'idin ya galiban gairu magalubin addu'a da yake ne yace ko farija ya yi mani annabi yusufa ce ya wanda yake nan a da kyau ya wanda yake nan ba wanda baya nan ba ya wanda yake kusa ba wanda yake nesa ba ya mai rinjaye wanda ba a iya rinjaye sa ba rinja alayyaka ya yi mani wani addu'a da ya yi <clears throat> to bai kwana ba a cikin rijiyar ba a yi da kyau bai kwana a cikin rijiyar ba haka addu'arsa Allah ya karba ma ba ta filbiyar bai kwana a cikin rijiyar ba addu'ar da ya yi ja sai ya ratu wani addu'ar da ya yi sai ta jawo maki innan matafiya fi zalika lami a wannan ranar wal ihwatu yan uwan nasa kuma su riga sun tafi ba ba su sun tafi ba ƙariban min albir suna kusa da wannan rijiya ya tarakka buna, ma za ya kun min aure su su ma suna saurare su ga menene zai faru akan yusufa fala ma sami ruwa da suka ji mai gugan nan yana magana fala ma sami ruwa da ta kallama da suka ji mai gugan nan yana magana yana ce za gulamin ga wani yaro ga wani yaro na jawo shi daga cikin rijiya to nan take ja a yi wata yusufu yan uwan yusuf sai suka zo walimin suka sani annabu yusufu cewa ai wannan da ake magana yusufin dai ne ba tauhu suka zo masa yusufu ne da suka zo masa wa asar ruhu sai suka ɓoye al'amarin yusufu ja'ilihi bida'atan suna so su sa shi kasuwa ana ji ba kalu lahu hadha abduna mai gugan nan suka ce wannan bawon mu ne abdun abikun bawa ne wanda ya gudu dan la'ana na ya bace mana wana da nuri da annabi a hula kuma muna son mu sayar maka da wannan bawa na sannan kuma su bawa to wallahi ubangiji aliman mafi sani ne bima ya amaluna da abin da suke suke suke aikatawa qala al wannan wanda zai sai yusufu din sai ya ce mai yusufu tambayan da zan maka yanzu da gaske ne an ta abdin kai bawa ne ya mai yusuf tambaya shin da gaske an ta'abdun kai bawan ne fa kata yusuf yusuf sai ya shiru sai wannan mai guga ya sake tambaya an abdun shin kai bawan ne to fa alima yusuf sai ya sani annahu cewa shi yusuf in kala la in yace a'a to wannan mai guga zai bashi walakin sanin ne da ya taru? zai bashi wajen yan uwansa ne fa ya fayyata ya kuma in ya bashi wajen yan wannan nasa za su kashe shi ne ayu na qataluhu ko kuma su yi kokari su sake shirye shiryen da yadda za su kashe shi maratan saniya marra na biyu to me yusufu ya ce a nan ya ce kala na'am ya ce eh ni bawa ne kala na'am ya ce eh ana abdu ni bawa ne amma shi su yana nufin bawan yan uwansa ba ne ko oh, yanmi ana abdullahi ni bawa ne na Allah ba bawa ne na yan uwana ba ana ganewa ba to anan sai yusufu ya ce eh ana abdullahi ana abdu ni bawa ne amma shi yusufu yana nufin ni bawa ne na Allah وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين to wace ruhu babu sai suka sayar da yusufu bisa mani bahasin da kuɗi wanda suke tawayayyu da rahiman ma'aduda yan kwabbai wanda ake kidayawa ai da dirhaman dirhami wanda ke guda guda 20 fakat kawai wa kano suka zamo ihwanihi yan wannan na yusufu fihi a cikin yusufu min zahidina suna masu gudunsa ma'ana su ma sun kosa su rabu da shi za a dufi gudun shi suke hatta ba uku har suka sayar da shi bisa mani hatin da yan kudi irin wanda ke guda kan tuntu 20 na dirhaman fata dirhami 20 to wannan ya taba faruwa ga annabi shi ma sallallahu alaihi wasallam faraja rasulu sallallahu alaihi wasallama yau annabi ya fito daga gida wata rana ilal masjid za a yi masallaci fatalaqahu sibyanu sai wasu yan yara suka tare shi da ku suka ce masa Kullum na bai irin ka zama mana raƙumi me yasa suka ce annabi ya zama masa raƙumi don yakan dauki hasan ya rataya a kafadansa na dama ya dauki ne ya rataya a kafadansa na hagu an na fila in zai yi yakan rika ko gushin shi hasan na nan ne na nan yakan yi wannan mm. su da nan yara sun san da haka sai suka ce mana raƙumi kama ta kunu kamar yadda kake zamowa ga Hassan da Husaini sai annabi ya ce masalman udhulil ta shiga gida idza ta fi shay'an in ka samu wani abu a shini bihi ka zo man da shi afdi nafsi min haula isbiyani zan fahimci kaina akan abu wajen waɗannan yara a tahu bi samani jauzatin sai zo mashi da yan kwakwabai da ya shiga gidan bai samu komai sai yan kwakwabai da ya kawo nan kwakwabai sai annabi sallama sai ya karba fa a halin su biya ne mika ma waɗannan yan yara faraliwi sai suka yi da suka rubu da annabi suka tafi annabi muhammadu shi ma zan kamar yusufin kenan amsa yi eh, yan yara sun tare shi su ma sai ya sai an gane ba to kaga shi ma annabi rannan ya zama kaman annabi yusuf kenan

a fadi nafsi in fanshi kaina min hawa da su biya daga wannan a ta wajen zama da zauraki ne zo mashi da yan kwabai fada fa a halin su biya da sai ba a yan wannan yara fararru sai suka yarda yawwa kala sai ya ce iza kana yusuf biya bi sama da ba sai in dai shi yusuf an sayar da shi da kuɗi wanda shi tauyayyu to fa haula'i waɗannan yan yara su ma kazalika haka nan ba'uni sun sayar da ni bisa mani jauzatin da yan kudi kwakwawai to ka gane muhammadu ya ikita na biyu yusuf su da tunda yusuf saba ka saboda haka shi ma yara sun saye shi da yan kudi kanana to wa kano sai suka zama yan uwa annabi yusuf wa kano fihi a cikin annabi yusuf din nan mina zahiri na suna gudun shi sun kosa su rabu da shi wa ja'at bihi sayaran waɗannan matafiya sai suka zo da yusuf zuwa Misira. fa da alladhi ishtarahu bi 20 dinara wanda ya saye shi dinari wanda ya saye shi can shi ma sai ya so ya sayar da shi da dinari 20 auzuji na alam wani alaini ko kuma ya sayar da shi a takalmi kawai ko kuma riguna guda biyu biya aida ya so ya sayar da shi bisa mana bahasin da kudi dan kaɗan maratan sani ya mara da biyu to bai sayar ba fa ya so ne ya sayar din falan mara au suna da so ga kyawun yuzu wajen jamalihu da kyawun da ƙarin kyawun sa na daulil bai masu son su mai son ya sayar din sai yana kira ina wanda zai sayi wannan bawa ina wanda zai sai wannan bawa fatana fata fihi jami'ul aganiyahi dukkan masu kudin da ke misira sai suna kokuwa suna ture-ture akan yusuf fa kullu am ahlu misra hadar duk mutanen misir da dinnan sun zo da an yi da an yi shitaru yusuf don su sayi su hata a juzu a wata tsohuwa ta zo ita ma za ta sayi su ma kana inda ha illa shehu min al ba ta da komai sai yan tufarin da ta dunko ana ji ba ta rigunan da su ko ita ma ta zo da waɗannan yan riguna za ta mika ta sayi su saboda dai bawa ne kuma ba za mu ce wulakantacce ba a ba wulakantacce ba ne bawa ne ne ga shi nan ba mu ce mutu wulakantacce ba ce ba zai ba Allah bada Allah ya kara musu a ta biyu huyi da sai ta zo da yan rigunan ta dunkaku yurido an tashtari yusuf tana son ta sayi yusuf bana na fasu sai suka rika kokuwa suna ture-ture fiye a cikin yusuf hatta ishturiya har yusufu da ya aka saye shi kudin ya zama bi wazanihi zahaban aka aure aka saye shi da ma'auni na zinari cikin zinarin ya cika ma'aunin aka saye shi da shi mai sayarwa mai sayarwa. aka saye shi da ma'auni na azurfa aka saye shi da ma'auni na turare aka saye shi da wani turare mai kai shi ana ce mishi miski aka saye shi da hariri kai cinikin dai ana saya ana saya sai da ya kai kilo 300 sai da yusuf ya kai kilo 300 da an na galar sama na kai kudin da ya yi tsada 400 na an kasa wanda zai kara a kan hawo 400 an kasa wanda kilo 400 an kasa wanda an rasa wanda zai kara da a gefe tarihi an ma rasa wanda zai iya saye shi din to ana cikin wannan ya kai kilo 400 sai ga sarkin misira ya zo da sarkin misira ya zo da zuwa a ce nawa ne aka ce Aka ce wato kilo 400 ne sai ya kare bisa kai a yana da kudi mm, yana da kudi to tun da yana da kudi sai ya a akan kilo 100 sai aka sayar masa to da aka sayar masa da wannan da aka sai masa da yusufu sai ya ɗauke shi ya tafi da shi gida da ya dai da shi gida wa kala ladi itara wannan da ya saye shi daga mitra wa kala ladi shi tare ku mi suwa a sai an yanfa ana aunan ta giza huwa da da wa kama makanna da yusuf fi da al wani wa li nu'allimahu min tawilin lahadi الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي تراه بمصر wannan da ya saye shi nan a misira shi wa huwa firin babban mutum ne al'azizu mai girma firin babban mutum ne azizu mai girma sai ya ce ma matarsa aka rami masa wako ki girma matsayinsa a wurin ki fa abin da yasa nace ki girma matsayin shi a wurin ki A sa'an yan fa'ana Allah ya sa ya umfane mu aunar ta hizo ko waladan ko kuma mu rike shi a da tabarran safini yayi fadayi a cikin Yusuf kaga Allah firasa ta sai Allah ya tabbatar masa da kwadayin da ya yi akan Yusuf addaka nasu firasa ta sai mutane suka gasgata wannan kwadayin da ya yi kiyar da misra alazai wanda ya faɗa ga yusufu a aka rimi masuwafa ki girmama ainihin matsayin yusuf allah ya sa ya umfanar da mu in ya umfanar da mu kuma a wani ta hizo huwala dan ko kuma rike shi a ɗa to allah ya sa shi sarki misira ba bai taɓa haihuwa ba ba ya da ɗa kuma bai taɓa aure ba sai ita zulaiha to wa asiya ita ko asiya bintu mazahibi diyar mazahibi din nan kalar da zalika ta faɗi irin wannan maganan fi musa a annabi musa lokacin da aka zo da shi wajen fir'auna yana son ya kashe shi sai ya ce a a kar ka kashe shi a sa hanyar fa'ana Allah ya sa wannan yaro ya amfani mu auna ta hizo huwa ladan ko kuma mulkin shi a da to ita ma ta yi fadi irin wancan magana Abubakar Siddiq ya Allah ta tabbata a gare shi mm. inda ma hadar hulofatu lokacin da mutuwa ta zo za ta ɗauke shi mm. kala sai ya ce inni halattu fikum umar bin na hallafa maku bayan na tafi umar bin hatab ya zama halifa abin da sa na hallafa muku shi wa azannu ina zato annahu sai adilu zai yi adalci ba in kana in ya zama kama azannu kamar yadda nake zato zai yi adalci to fa lillahi alhamdu muna ma Allah godiya wa in kana gairu zalika in kuma ya zama ba haka din nan ba fa sai alamul ladina zalamu mun kalabin yanqalibu hmm. sai alamu zalimuna almun kalibu kalibuna masu azalunci din nan inda za su koma kuma za su san inda za su koma firasatu kwadayin nan na zafi umar a kasai da na umar aidan kuma sadaka sai ta zama gaskiya abin da ya faɗa din sai umar ya zama mai adalci bayan sai da na Allah ya saka mu da alkhairi to ga mutumin nan ita zulaiha ga mutumin na bugewa hmm. ita kuma zule haɗin nan ina son kowa ya ji karatun da kyau yawa to ita zule ha bintu musu ya ce ga musu kuma ya ce ga musu malukul magaribi shi ne sarkin magarib can ainihin inda sha mutu yake shi ne sarkin wannan garin ta zama kuma kanar bintan fahiratul jimali mace ce ya ce wanda take wanda ta cika ta batse da kyawu ta san abu mai kyau shi kowa ke so kamar yadda wani suke tafiya da abokin shi yana da kyakkyawan mata shi kuma wannan yana da eh, sai yana ta girga ta ke lullubi girga ta ke lullubi sai kuma wannan kusa da yi mu gera ke girgacin don Allah ki lullubi girgacin ki lullube kanki ka a gani yes mm. Mm. ya sunanta na ta makusantanta inna ha cewa ita ashi ashiqatun tuhibbu rajulan lam tarahu tana son wani namiji ne wanda ba ta taba gani shi ba to babanta da yi wannan magana faka taba abuha ila azizi misra babanta sai rubuta takarda zuwa ga sarkin misra a cikin takardar yana cewa ina so in aura maka yata ina so in aura maka yata wajen rusula gwabdan sai ka aiko mana da ainihin taro mutane ya huzu na ha'ile wanda za su ɗauke da su kai mashi gida ainihin wato manzanni na sarkin misira sai suka iso wajen babanta faja hazaha sai shi shirya mata kaya faja hazaha abuwa babanta ya shi shirya mata kaya kayan bil abidi da bayi wal ima'i da kuyangi wal amwali da kudi tunda sarki da shi ko mai kudin gaske to sai fata hau kan doki ila misra zuwa misra fata da kaha zaujuha mijin nan nata sai ya tare ta da mutane da yawa da firin shi kuma babban mutum ne mai girman gaske kala ma nazar ilayi ta dubi wannan sarkin wanda ta ce shi take so da ta dube shi ta ƙara kallon shi to abu ya zo kenan fa idan huwa da zai ra'ad mil manami to sai zama ba wanda ta gani ba ne a cikin mamalki karatu ya zo mata sabo bai zo mana ba mu amin karatu ya zo manzo lai an karatu kuma sabo ta ga dai wannan mutumin da ta gani a mawalki ba ba shi bane to ganin wannan gashi ta shiga hannunsa a matsayin matarsa ba hadanar sai ta bakin ciki huzunan shadidan bakin ciki mai tsanani tsarar tafi lailan wani haram. ta zama tana kuka da daddare da rana ba izan zauju aninu ana jin karatun ba sai mijin kuma sai ya zama aninu al'aninu alazi la ya kare ba mai jami'an nisa zakaruhu kalilun wasa sagirun wa laysa bi wilin, wala kabiri Allah ma lafiya ba wala ya ta haramu kuma illa lil bawli ko ya zo bawlin ma ba ta mutu shi kuma ta zama mata duk duniya ba kowa ba haka nake so in ji ya a duniya ba to eh, Allah ku je kar in tuba ba ta zo ku je mata ta tsallaka can mun a tufaizan a ninu, ciwon namijin nata ma baya iya saduwa da mata alamuhu kalilu wasa sagirun wala wirin wala jasimu la yatin nisa baya iya zuwa ma ya hadu da mata to tunda ita mace ne fa baqiyat hazi ilmuda ta zauna a cikin wannan hali ita zuwa zulaiha inda aziz misra wajen aziz misra to tana cikin wannan hali su mata masu hakuri ne za su fi mu hakuri mu maza mata an ba su hakurin da zai fi namu yanzu in kasa sayi mace in ka saki mace sai ta wata uku tana zuwa ruwanta da kowa tana jira sai inda ta yaci kan ma idan ya ka sai an samu lokaci mai tsawo sannan wani ya ce yana to tana zaune a cikin wannan hali bai za bi yusuf sai ga yusuf da halahala ya haya shigo mata shi kuma yusuf nan da ta kalla gulaman laha dan kanin kaninta ne gulaman laha dan yaro ne dan kanin kaninta fa nazara ilai ta kalle shi da ta ƙara duban shi fa iza huwa ru'yal lati ra'a shine ainihin mafarkin da ta gani min kawai da ta daɗe kuna haɗa rikici ai da ba rikici ne da ba ai shi zai ke ne so da Allah rikici ya rikita ne ya rikita ya rikita mm. Mm. ai da ya zo da rikicin sai ya zo da shehu tijjani da kada ka jadi duniya baba ya ce kowa ya karbi dariƙa wanda kuma dai ya karbi dariƙar shi dan aljanna ne abinda ya sa na kawo na maganar kafa ɗin don rikicin kenan ya ce duk wanda ya karbi dariƙarsa dan aljanna ne ya kuma dawo ya haka ya ce duk wanda ya rike dariƙa na hannun shi na dama an bashi mutum saba'in ya wuce da su zuwa da ba su sallah ba an bashi mutum saba'in ya wuce da abinsa kawai mun gode da kasancewa kuma an bashi ta ta wajen uwa ma ta wajen hagu shi ma ya wuce da mutum 70 mm. shehu tijani fa da haka sai je bilahi sabin wallahi ka waye sai wannan magana sai shehu tijani to da ya zo ya irin wannan maganganu shi shehu ibrahim ya zo mm. ya zo shi kuma sai ya daga hannu ya ce wa manyan ibu ne mm. wancan maganan da wannan ba ta daidai ba wancan hmm. nashi daban ne hmm. sai ka yi wai ɗariƙan hmm. a shi wanda yake wa manyan hibu ne wa manyan rani shi na wancan sai ka karanta dariƙa in ka karanta kuma ga abin da a baka a shi wanda ya ce wa mai hindi mai yare ai ya zo muke wasu gai kawai ya zo to ga dai maganganun nan irin nasu maganganu ne na masu mm. maganganu ne na wadda to kazalika, zalika haka nan na ne yusuf fillalli muka tabbatar da yusuf a cikin kasar misira wani nun allimu in ji allah hmm. shi allah yana iya da sanar da kai karatu ba tare da kayi wajen kowa ba hmm. an sami irin waɗannan haliru makara a shai'a hmm. shine Allah ya ce wa Allah na mm. min laduna ilma maka mm. sanar da shi ilmin daga wuri ma shi Allah kai ne malami kake karantarwa mm. mun ki zuwa zauren mu ya zuwa zaure ba dai wani ka kuma riki ma da ni ne karantar da shi ƙarya kake kuwa yi ƙarya kake kake ka karantar da to ga shi nan kuma wani alimumin ta wuri da hadisi ya ji Allah za mu sanar da shi fasarar mawalki duk kuma abin da ya faɗa haka yake in kai mawalki da ka zo wuri su sai ce maka ai wannan kaza kaza kaza kaza wannan mawalki da kai kaza ne da kaza ne da kaza ne ai ita wannan ta ita zulaiha ta kasa gaya miki mawalkin da ta yi mm. amma ya sani ya san zuwa kalilin da take mawalkin ne ya san kuma da shi ta yi mawalkin mm. Mm. da wallahu Allah galibu mai rinjaye ne ala bisa ga al'amarinsa ta'ala madaukakin sarki la buji zai gagare Allah hmm. walakin na akasarar nasu amma kaga mafi yawan mutane su ne kafirai la yi alamu ba su san wannan ba Yeah. Hmm. رضاكي آمين آمين آمين آمين آمين آمين شو آمين آمين آمين يا مولاي آمين يا آمين آمين آمين يا مولاي آمين أيما اللهم اجعل لي سلامة آمين اجعل لي سلامة salamat amin salamat amin salamat amin afiyat amin ya kaduna su ta amin salamat amin wa salamat amin wa salamat amin wa afiyat amin fi najiriya amin ya rabbana amin allahumma amin fitina amin ma yaduruna amin la ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا آمين يا رزق الفتح فتح أن تأمن وتعبد أن يشهد فتح أن تدري تسعى الحقيقة وآيناتنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله